mutumin nan idan zai fito ya ba mu a ragin nan ko kuma mu fito da shi ta karfin tsiya dogari Allah ya baka nasara shi ka fito min da matsiyacin can an gama nan ka san malam dan azumi abin da yake bani mamaki ya za a yi a ce a riƙe wa rukun kainar kashi da magana mai martaba ga neman hanya don ka ce tage ka kamar ka sato jaka to matsiyacin matsiyacin talaka wai Allah yau zaka fito da haraji wai Allah dan Allah dan Allah ina harajin ka malamin azumi na ga yau akwai alamar rahama a zuciyarka me yi amfanin mutumin da baya so ya faranta ran sarki to bari ka ji yau ita ce ranar ƙarshe ko ka fito da harajinka ko ka ba mu wani abu naka mai masa farashi domin mun gaji da kunya mu je fuskar mai mataba mu ce masa yau kwana bakwai mun zo baka bamu ba ni da amin afuwa gobe zan biya kai ne da gobe eh mala hayatu kai ne da gobe na ce shawara ta karshe ita ce ka fito da wani abu naka ni masa kiyasi ta <laughs> wanda abin kamala dan azumi mutumin da yake yawo a cikin wannan tsamma shi za ka ce ya fito da wani abu a mai kiyasi ai wannan mutum abin da ya mallaka a filin in ban da tsohuwar jaka da ku sa kwaya ɗaya tak sai dai na ji an ce mai ɗakin nasa kiwon kaji da agwagi abto tun da haka ne ai da kai da kayan duk mallaka wuya ne a ɗebi kaji da agwagin na matar a yi musu kiyasi in yi so sa warware haka ne ah, dukkaninku kun san dalilin da ya sa muka tara kwana wato kan bukatar mai martaba ta allah ya ba shi haihuwa saboda ya samu magajinsa a waziri tun lokacin da ka yi mana bayani muka shiga roƙon allah ya biya mana wannan bukata to waziri kasancewar mai mataba sarki ya samu haihuwa abu ne da za mu kowa alfahari da shi domin karamcin mai martaba da taimakawarsa da kulawarsa ga al'ummarsa mm. ai za mu fi kowa jin daɗi idan ya samu mai gadansa to kuma duk talakan da yake ƙasar nan ai ba na zaton akwai wani zare wanda bai fahimci karamci da taimako da kulawa da mai martaba yake masa ba to yanzu abin da za a yi waziri ah. ka ba mu mako uku kwana 21 kenan da mm. kai uku ba eh. mm. da yardar Allah za mu yi duk abin da za mu iya yi kuma za mu zo maka da bayani mai gamsarwa mai kuma amfani eh. Ranki daɗi. Ya bakin da suka zo daga misir? Ranki daɗi an shirya musu goma. An dai shirya musu goma ta arziki. Ranki daɗi an shirya musu. Kin sani ta gaji arziki. Gaba da baya. Ni kuma 'yar gata ce. Gaskiya ne. kamar sauran matan ba. <coughs> Salamu alaikum. Na ne da jinjiya da yarima. Jinjiya da yarima suna ina. Wane irin suna ina? Jinjiya, mowar mata, ita na ta haifi da wani irin sakaci kika yi na me fa duk matan gidan nan sun fantsama neman maganin aihuwa ke ku a kin bi in gado kina kwance tuwa ina roƙon Allah a nan da ki tsaya to kin ga kin ga wannan maganin wani boka ne ya haɗa shi daga kasan sin aka kawo shi na mene hmm, ranke daɗi wannan shi ake kira Allah ya raya kina fara amfani da shi haihuwa sai dai ki ce ya isa hakan nan Iye? To akwai matan da ya fara hada aiko farko ya'ya takwas ta aifa. Iye? Takwas? Takwas. Shi kansa bokan shi ne babban boka a ƙasan Sin. Shi kansa ya'yansa ɗari da goma sha ɗaya. Matansa nawa? Matansa biyu kawai. Duk daɗi ya rufe ni. Kawo miki na ranke daɗe. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salaam. Rain ke daɗe. An gaishe ki gurbi. Ga taki. An amsa gurbi. Ga ta abin da za a haifa. Fulani larabawan Sudan. Domin ke kaɗai ce mace a gidan nan mai siffan matan asali. yanzu ba ki da dama ai mun fulani mun wuce larabawan sudan ai na duk duniya ne sai you, Daddy. Ya aka yi yanzu? Labari na zo da shi. zan eh, ke daɗi. kin gan wani daga garin sankaka aka zo da shi sai ba kowa ki samu garwashi ki kulle kofa ki zuba a wuta amma ki daure ranke daɗe duk zafin da za ki je ki daure in allah ya yarda daga nan zuwa kwana bakwai za ki samu juna biyu ranke daɗe Yanzu ban gane magana da kike nufi kamar yaya. Ai mai martaba zai ji bai san kowace mace kusa da shi. Sai ke. Salamu alaikum. Ku kuwa wanne irin sa karkaro ne? Kuka zauna kuka mimmike kafa a ɗakin ranke daɗi. Eh? Ba ba ai sun gaji ne. haba ranke daɗe sakin fuska hauka ne da su zauna sun dala ku tashi fita ku tashi mana haba aboki su ma fa mutane ne kamar kowa kuma abin fa da ya baka tausayi wallahi wata ran zai baka tsoro wari suke bayi ne ba hmm? kuma a haka za su kare abautar hmm? ranke daɗe ki daina sakan musu fuska hmm? ranke daɗe barka da huta barka ka dai sannu ran ke dade yaya har yanzu na ganki a zaune ne hmm? ranke daɗe kin gan wayancan suna nan suna ta fafutuka su shiga nan su shiga can suna neman maganin da za su samu aihuwa mhm. ke kuwa kina zaune ranke daɗe buntse haihuwa nufi ne na Allah kuma Allah yana bada haihuwa lokacin da ya ga dama Ko ba na son kina zuwa kina zagan mu abokanan zama. Abokanan zama? Kishiyoyin ki ne ba kaunan ki suke ba. Eh, ni dai ki daina zuwa nan kina zagan mu abokanan zama ko kuma kina kawo magana haihuwa. Ranki ya dade. Ai ya kamata ke ma ki samu wanda zai gaji gidan. Hmm? Dan shi yasa ranki ya dade na ji wajen boka. na karɓo miki magani. Allah ya tsani gatare da saran shuka. Ba na neman biyan bukata na a wurin kowane boka. face Allah mahalicci na haba gutsi tsofai tsofai da ke eh, kina girma kina cin kasa in ban da jahilci ka ce ba za ka nemi abu a wajen Allah ba sai a wajen boka ai duk wanda yake zuwa wajen boka jahili ne fita fita fita fita fita Allah ya ci ba Estaría pues Atalia. Sí, wayo kai ido na la ilaha illallah ah wuta ne na saka ballantana a samu abun fade sai a gaba ko? Dara. Gafara daga nan. Ke, kin san mugun nufi baya kashe ɗan bariwa. Kin gani nan? Na ci dubu sai ceto. ba haka ba ne ba haka ne mana to wannan ba abin da ya shafe ki ba ne ki kama hanyar ki tafiye ki daki kin ga tafiya ta Yanzu ki kike gaya mun wai da kyar aka fito ita daga ɗaki sai abin ma ya ban mamaki ba mamaki da wani al'amarin nata ke sa ita fulani da ita da danginta ke hatta uwarta ma haka take yi ta sun riga sun saba da asiri kin gani ɗin da gani na ta buɗe ido yau ta gani kamar za ta bar duniya to ta Allah ba ta ta saboda ni na fi karfinta domin ni ba na nufin kowa da sharri sai dai alheri a rayuwata yawon mamaki sosai shiga ki ɗauko min da cikin ɗaki um cumbu. mamaki sosai ai ita gaya miki wannan ai duk illahirin illahirin gabaki ɗaya da nake gaya miki lafiya? ɗaya ɗan ki daɗe lafiya? haka suke dama zo ki so samun nan lafiya? lafiya?

to shine na ce to zan je in same ka a gida kuma sai aka sa mun haɗu ka san yau alkawarin ya cika na sati uku da muka dauka haka ne to mun yi duk iya abin da zamu yi da wayannan malamai an roki Allah gayar roko kuma muna raja'in Allah zai amsa amin Allah eh, amsa Allah amsa to ka san su wayannan malamai akwai abin da za su iya yi akwai wanda mu ba za su iya yi ba saboda harkan mu ta rauhanai haka fa to mu kuma tunda muna hulɗa da rauhanai yawwa an gaishe ka tek an gaishe ka an gaishe ka to mu fuskar mu da yake ta rauhanai ci sai na tsaya na yi bincike akan matsalar sarki sosai sai na samu ai wata matsala ce tsakaninsa da wata aljana tun lokacin da yana karami to ta wani wata matsala ce kuma wato mun yi arba da ita sunanta zulkiya ita aljanar sai take gaya min cewa ita ce ta hana mai martaba haihuwa na ce to me dalili ta ce abinda isa saboda ramawa ta yi akwai wani lokaci yana karami yana koyan doki a cikin gida sai ta taka mata ɗan karamin jariri har ya karya masa kwankwaso to ta yi yunkurin ta kashe shi ma a lokacin gaba ɗaya a huta to saboda yana da tsari a jikinsa daga Allah wanda mahaifinsa ke kokarin yi marigayi to to sai ta ce ita da kanta ta ce sai ta ji abin ya yiwuwa sai ta kyale shi alhamdulillah to bayan rasuwar mahaifin nasa sai ta samu dama sai ta rike masa mafitsara da mahaifa wannan shine ya kawo masa wannan matsala ta rashin haihuwa eh. to alaka fita malam ya za a yi kenan to to abinda za a yi da guda biyu ne to idan mai martaba zai kwanta bacci to kullum ya rika karanta ayatul kursiyu 41 na'am 41 to ni kuma daga bangare na akwai buru da wata laya da zan baka ka bashi to kar ya rika raguwa da su musamman da daddare to wa alaikum assalam uwa soro mun marga eh Ina kwana? Ina kwana? Lafiya lau. Ina gajiya? Ba gajiya. Kuna na kalau? Lafiya lau. Ya santali? Santali lafiya kalau. Ni dama ina neman ki kwana biyu tsaye gumi na ta ci na. Me ya faru? Kai. Ciki. Ciki. Ke kika yi kowa? Waye cikin? Zara. Zara? Zara. Ke dan Allah. Ayyirri. Wai? Yanzu mai martaba sai da girma ya kama shi. Hmm. Iko sai Allah. biyan bukata sai rabani mm, mm, ana zaton wuta a makera ta kasance a masaka ana zaton nan ne to sai Allah ya ba mu ita wannan Uwaliya Rahama na Gimbiya ta haihu Gimbiya Gimbiya Zara Gimbiya Zara ta haihu alamu. mai martaba ya samu magani. ya samu kalfi alamu. mun gode ma. a mun Allah mun gode ma. ai sai ki zo mu bara mu na barin ki isa da sako a kuskure a ce gashi mutum nan babun nan kafin a yi sallah lafiya agin ya gara suka sauka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Me aka samu? Ya an samu ɗa namiji. Masha Allah, wala gote illa billahi. Alhamdulillah, alhamdulillah mun ta hali adadi. <laughs> Allah miki albarka kin ga. Ah, daga yau. Kun fita daga cikin yawa. <laughs> wato abin da nake so da ke duk wani kisisina da kinibe da kutungwila nake so ki yi domin ki duk ganyen da zaki ki jawo mana hankalin dan sarkin nan ya kasance tare da ki da kuma ce yana son ki domin ni a nan na san shirin da na yi daga boka zuwa wani malami mai taba kasa da shauransu zan ba su gaskiya zan ba su karfi haba malam wannan ai ba girman ka bane a ce kana irin wannan maganganu a gaban yarka marka na'am ba girma na bane kin gane nan na ganka to bani ni da wata ba duk wani girma da kika sani ban shi ban da na. bukata ta ni dai kawai ta biya a kasuwa za a kuwa. Allah? Ki da shagali. wani babu za ni kalle yau ba. To shi kenan mu Rufa'i shi ne ka fasa min tulu? Jiya jiya gwagwata so min tulu a kasuwa ka fasa wallahi ba zan yarda ba. kenan sauran 'yan mata. bara ka jan fada ma bakin akalan ya riga ya gama bushewa in ban da kaddara kai har wani abin so ne abu ba fa ne ke ko ki ya isa min haka subhanallah gaba wa lafiya me faru me fa kai ku fitan min da wannan me sifa agwagwar da kanan gurin sha sha sha subhanallah subhanallah me faru lafiya me fa dan a can mutane shiru muna furcin da ya kawo ku wai akan na ce bayan san shine ke min irin wannan wulagancin Allah Na ji na tarakin taho To da ma zama ina jiran ka bayan na gaya maka babu ruwa a gidan ko cikin kokon nan ba Ya hakuri ba ni ni ban nan tsefi kaya Allah ki Ni da ka bar min kaya na ma A'a bashi zan dauka dama na kusa gama ba shi aka dan Allah ki bari gwani ma ina sallah dan ai to shikenan naji to idan ka gama eh ka ka je ka kai min gida ni zan je gidan mai gida to zan dauko surfan gero na in wuce gida to au to amma za a ka dauki wannan tulun guda biyu ah, haba gogo sai ka ce ba namiji ba kalle ni fa <laughs> to shikenan in ka gama ka je ka kai min gida ka sauri to gogo na

kan wani ba lafiya mu ba. Kan da kake. irin abin da kake yi a kan sarkinku da layin da ka haɗa ma sarauki domin ka kare shi daga gare ni. To, to ai lamarin nake ne na ya shallake hankali shi yasa na ga ba abin da ya kamata a yi sai haka kawai. Malam, ba ka gani irin cutar da sarki ya muni ya nakasatar min da yaro yau shekara arba'in kenan har yanzu bai warke ba. Ina so ka goya mini baya amma ka ki bani goyon baya. To, ni a sani na ko mutum ko aljan wanda duk aka yi wa laifi kuma aka yarda an masa laifi kuma aka nemi ya yafe ya kamata ya yafe mutumin da ya miki abin nan ba ganin ki yake ba ba ganin yaron nan yake ba bai san san da ya miki ba an kuma nemi gafarar ki kin ki gafartawa to a kike so to ni dai malam ba zan yarda ba sai na halaka sadauki da duk abin da sarki zai haifa to duk abin da kike jin zaki yi kuma ni na tabbatar da Allah ya fi ba abin da kika isa ki dangane da lamarin ubangiji mutuniyar banza mutuniyar wofi lallai malam mai ruhani hanni za ka ce mutuniyar banza mutuniyar wofi to ai ko tsohon ka mai farin gemu bai isa ya ja da ni ba kuma ina ƙara jaddada maka sai na halaka sadauki sannan kuma in dawo kanka ni da kai shege kafasa hasbunallahu wa ni'mal wakilu yakubu abin da yasa tun ɗazan muke tsaye na muke jiran ka da muka tura ka wato wannan yaro da ka ce za ka haɗa kai da shi a cikin gidan nan wato mm, mm, sadauki da ta hanyarsa ba kai ba ruwanka da shi ba ruwan shi da kai ina son haɗuwan nan da kai da shi ku tsinke ta ba kai ba shi yaya araban mu ban gane kalmar araban mu ba ba ka fito mai magana gaskiya kungurmin maye ne kawai maye ne gidansu ba a gashi amma baba da ka tafi ji ba ban tsammanin zan ji wannan kalmomin daga bakin ka ba domin na ɗauka yadda muke sadoki shi ma uwa ɗa ne wurinka kuma ban ɗauka cewa za ka faɗi wannan munanan maganganu ba wanda ni take cewa wannan abin zai dawo min gori ga mutanen gari in na fis din min gori kuma babu na san wani abin naka bayan ka ne ba na kanka baba sai dai wani ba ka mugun shawara baba 今日じゃあ片足じゃな危なかったそうか。Ding ding ding ding, ding ding ding ding. Nunarin dendendi, nunarin dendendi. zance kamar yarinyar nace da kace Wani wancan ya yi gamo amma yana kai da komo da ya aza sai ya zamo mutum aza shi mu komo rami kan shi mu danne ina ganin a dashin huta a dan na gaji haba to mu karasa daga cikin gari ma sadauki hmm. da bai ai ina ganin mu huta nan yanzu sadauki kana son hutu ko da ke ba mamaki ka san mulki inda yake mulki ba bari dan zagaya can to sai ka dawo ina tsammanin ta faɗi lokacin da muke gudun maciji ta faɗi na shiga uku na da illallah ma madan sai ya kai haka salamu alaikum amma da mu salamu da faɗi ina ga ya sarki ta faɗi sanar da sanar da sanar da sanar da baka da sadauki sadauki sannu sannu sannu rufai rufai mutuwa zan yi sadauki cuta ba mutuwa ba ce sadaki. Wata da hankalin ka sannu sannu sannu kwantar da hankalinka in allah da sadauki zai samu lafiya ciwo ne sai gaba gaba yake kin ji an ce aljana ce ta shiga jikinsa kuma kin san karfin aljanu ba ɗaya yake da namun mutane ba to haka ne amma su kuma ai karfin allah ya na aljanu mun kuma mun kukan kama gari saboda haka ba komai ka kwantar da hankalinka allah da zai samu lafiya Allah ka tafi kamar yaron nan cikin jiya haka to zai ya iya kuka mutuwa baya dawo da mamaci amma ai larurar sadauki ba kamar sauran larura ba ce yana buƙatar kulawa sosai sosai Ka ga waziri abinda Allah ya annabi sai ceto idan Allah ya kaddara sadauki zai tashi daga wannan ciwo zai tashi idan kuma Allah ya yi iyakacin akalinsa kenan to sai mai masu fatan Allah ya sa ya cika da imani tare da mu magani ake so za a yi wa yawo kamar yadda muka yi maka magana to muna bukatar duk maganin da za ka yi wa sadauki kada ya tasiri a cikinsa ban gane abin da kuke nufi ba yo malam wannan magana da ake gaya maka taimakon da za ka yi za ka yi masa wani taimako ne kurum ka iya ƙoƙarinka a kansa kada a samu wani samu wani taimako mai ƙarfi a jikinsa burin mu dai idan an ka kai shi ka je wannan magani kada yi tasiri a jikinsa ka kashi ka kashe shi kawai ka zai kana wani zagaye zagaye kawai subhanallah wa iyazu billah wa iyazu billah Allah ka mun tsari Allah ka hane ni da aikata wannan barna ka san ko ni wane ne yawwa a yi mashi bai bai bai ke ne bai to tukunya ta ci uwa ta ta san ta wannan ne aka yi shi kuma kun san na kuwa kuna da labari na to billahi allazi la ilaha illa huwa sarki ya ɗauke ku da daraja da mutunci kuna bin duniyarsa kuna ci ko don ba ku da adalci don ba ku san matsayina a wajen sarki ba ni zan sanar da ku zan sa sarki wa ya katilu sai bi ya ɗauke ya za a ɗauke kawunan ku da takobuna. Zulkiya ta ce lalle in ana so ta bar jikin yaran nan yaran nan ya warke babu wani sauran bi kuma to sai dai a samu shakiki namiji wanda za a haɗa su ɗaki ɗaya da shi ko a cikin bukka ko a daki a ƙone Allah ya dan an yi haka za su fito miyar kuburata daga cikin wannan kura suna warkakku daga shi hakika ba tare da wata matsala ba gaba ɗaya ka tabbata kowa ba wani abin da zai faru ko akwai wani dan tunani a baya muna sa rai da sauki daga Allah a ah, babban shakikin wannan yaro sai dai ko malam liman liman to ya liman bai samu zuwa ba ya yi ah, sunansa shi ya komai naki ga ladan ai shi kenan ko ah, to liman dai shi ne sa yanzu ni a matsayina na ladan wani irin hukunci zan yanke ai sai dai janta tuku liman ku gama shawarwari abinda aka yi mu muna masallaci da mu mun yi gaba ba ku za ku fara kai wannan ba kin da muke wannan faifai ne ni ni ni san da amana ba kin da muke to Allah dai shi ya san yadda zai da bawa waziri na samu zulkiya akan abin neman mu amma ta fito da wani sabon tsari wani sabon tsari ne ta shigo da shi ita ko dai ba ran wani kuma ake so ba a'a ta ce wai mutumin da za a sa shi ɗaki ɗaya da sadauki amma ba ta buƙatar namiji sai mace wadda take sahibarsa maganar muna bambantuwa mu mace kuma ya nemi mahaifiyarsa kadai da ita ce tafi kowa kusa ce da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu malam ya za a yi waziri haƙuri shi ya kamata mu yi a yi abin da za a yi har mu kai ga biyan bukata

to Allah baka yawan rashi shine nake so a bani kwana biyu ko uku insha Allah zan nemo makarin ba kai tun ba ƙarya ba tun malaman da suka hada nan halli da abubuwan da suka yi su tashi a banza sai kai ne kai kasan da wani magani yake lahira za ka je ka ce ka fito da wani magani santali ashe bai cika dan mai askiya mutane kazanta ba kana nufin duk malamai da suka yi shiga suka fita kana da duk sun yi a banza hmm? ba fa aske mm, belu ba ne ko yar wuya kan mes gadon aske kaza duk irin damar da kake da bukata ka je mun baka alhamdulillah kuma duk abin da ake da bukata ka zo ni zan kashe aljihuna masha Allah mu ce ku zo ina Allah albarka gashi kun gayyato mu buki tun da mun zo har yanzu ba abin da kuka kama to mun fi a kawo muku a kwata wani wani a na mana ah. to shikenan rabi zan shiga in a ka musu to malama rabi wata a gaskiya al'amarin garin nan naku yana ba sha'awa musamman yanda na ga kuna tafiya da al'amarin kuma alaikum salam sannan ku da sannan ku Allah malamai tambaya na ke Allah samu sani ko a gaba na akwai gari eh, to mu ma dai baki ne ana amma akwai gari garuruwa ma kai nan in ka bi gabas zaka zaka samu gari ana haka nan yamma in ka bi zaka samu gari ana Thank sai dai ku yi haƙuri fa na sai dai ku yi haƙuri na ji ko su gama ba abokina mu je kai a'a ba da an jima kun san aikin mu ne mata na da ai da ba ka shi kai ba san ko daya tare da mu da abu da kallon kallon ta an jima dan mata mana ai na san ka alhamdulillah kuwa ni ne amma mu samu guri mu dan to abin da ya rabo ni daga gida yanzu haka yana nan wallahi a hannun Allah to a me kika gani san duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi to haka ne babu komai zan bi ka insha Allah mu tafi Ayashe, na fatan za ki daure. Goma, Allah ne ba shi lafiya. Yanzu ‘yan mata da hankalinki Zaki ki yadda ki kashe kanki daga ganin sarki fara sai miya ta yi zaki oh kwaɗayi buɗin wahala ke ke ganin kwaɗayi ne amma allah ya ga zuciyata ba haka nake nufi ba to shawara guda ki kama hanya ki gudu in ba haka ba kuwa sunan ki gawa to kina nufin taimakon da zan yi wa ɗan sarki na gudu na bashi ya mutu? to yi mutu mana mai isha ki kina ganin ma uwa da ta haife shi ta ki yadda sai ke ina da tausayi ah, amma ne ku sana da tajiya mm, tare da bakuwa ke mm, wallahi ni ke na son gaishe da bakuwa ne ai bakuwa ta yi mana halacci yadda ba kya zato mu dai fatan mu ubangiji Allah ya taimake mu akan wannan lamarin nima ne na zo mata godiya saboda duk duniya ita kaɗai ce za ta share mana hawaye shi ne nake roƙonta don allah don annabi komai rintsi ta daure ta biya mana bukata to ya kada tun da kuna tare da ita bari in dan shiga cikin gida wajen suna da wani abu ta sa baki ko Allah zai taimake mu a shi a nan da bakin hankula Allah ya baka lafiya Allah ya yi maka salamu alaikum Assalamu alaikum. Sarkin zaki. Assalamu kallah. An hatta ma? Eh ga nan. Allah ya kara mala ta fulantanni. Sarki Allah ke. Allah ya gafarta ma. A kitar da shi. Kara maka lafiya sarki. kunan ba ku addu'a kara lafiya ne Allah kara ma lafiya sarauci Allah shiga fashe malam da ah. to zo shiga ki samu waje inda ya miki idan kun gama ku fito ku fito idan kun gama samu waje inda ya miki kuma daga can kusa da shi Allah ga fashe malam ni ma da shiga ka shiga kai mai ita dai ita ake bukata ita ce hakikiyarsa duk yadda ka kai da sansa ba za ka shiga ba yawwa don shi lakani kowanne da irin yadda ake yin sa kai hakuri oh. ina kuke dogarai a rufe mun a kulle mun su rufe. kar a bar wata kafa da nan nan yawwa to ka wannan a'a kar ka jijjige abin nan din mana daga nan za ka ɗauka. Yau ne ranar da za a kaddamar da sirace. Alhamdulillahi waɗanda za a yi wa siracen kowa ya ga shigar su. haka ne. Akwai wani mai bayani? Babu. Fano wuta. Allah ya ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Продолжение следует...

صلى الله وسلم ina so in sanar da ku yan majalisa ta cewar tafiyar nan da na yi zuwa daidaita kan iyakan nan tafiyar ta yi nasara bayan na je na yi ta'aziyya ga waɗanda suka rasa rayukansu kuma na yi jaje ga waɗanda suka yi asarar dukiyoyinsu da kuma da waɗanda suka samu raunuka Allah ba sarki nasara ga sadauki tare da shi da abokinsa kuma amininsa rufa'i wanda da ƙoƙarinsa ne allah ba sarki nasara da kuma taimakon ubangiji sadauki ya samu lafiya ƙarin bayani kuma allah ya daɗe da ran sarki ita wannan yarinya an yi kyakkyawan bincike a kanta kuma ko da ike mahaifinta talaka ne amma mutum ne kamili kuma taƙi mai tsoron Allah kuma malami ne na ƙwarai da ka Allah da yadda ran sarki a muka aiwatar da wannan bincike. abu na biyu shine ita wannan yarinya a halin yanzu tana gurin mai ɗaki na kuma allah da idaran sarki idan an kammala shirye-shirye da yardarka a za a sa ranar biki. muna Allah godiya da ya tashi kafaɗar yaren nan kuma dole ne mai godiya ga yaren abokin nan nasa domin da taimakonsa ne yaren nan ya samu lafiya kuma magajin gari irin taimakon da kai na bincike game da harkar ita yarinya wanda kai daidai kuma irin halillukan da ka gaya mun ka bincika ka samu game da uban yarinya to halillika ne na gari wanda dukkan dan adam yake son ya haɗa gida a da mai irin wannan don na san a sanar da wanda in ya yarda zan nema wa ɗana wannan yarinya kuma na amince ni zan zama uba a gare ta kuma dukkan abin da uba zai wa yarsa na ɗauka zan mata Thank you. taho taho taho taho taho taho hoke nuna kaunar ki ga daga adan na tuma ta fite idan akwai hadari a sammai saurare ko koma gefe idan rana ta yi komai hasken rana ne ke zo in babu ku ba mi yin sukuni Tsuntsaye a bakin rawa sun tere suna kiran sai na kasa kunne don na ji ainihin rufa'i da ayashi ni ba abin da zan ce muku sai dai Allah ya saka muku da alheri da wannan abu da kuka mu kuma Allah ya ƙara danƙon soyayya tsakanin mu da aika da wata magana yo wani koma gida abu tare za mu gasu zakariya a mu babban fatan mu Allah zai nuna mana sati biyun nan masu zuwa ranar biki da zomo abin sha'awa ko kina so ne shi wallahi ban taɓa cin naman zomo ba kina so Kina so to bari a kama ni